Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 22 ga watan Oktoba shekarar 2018 a kan mitoci 40 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfahar radio a birnin kuma su na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya makeri ne tare da alheri grace abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai to baba kasar saudiya ta ce an tafka babban kuskure da kashe jamal khashoggi a ofishin jakadancin ta da ke istanbul ta kuma yi alkawalin hukunta waɗanda suke da alhakin kashe shi mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tsaro zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a moscow bayan da shugaba tom ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da rasha kana jiya lahadi sama da mutane miliyan hudu suka fita yin zaɓe a afghanistan duk da kashedi da ƙungiyar taliban ta yi cewa za ta kai hare-hare a rumfunan zaɓe to kadar labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumomi a jihar kaduna sun kafa dokar hana fita na awa 24 a cikin garin kaduna da kewaye biyo bayan wani hargitsi a jiya lahadi sai dai 'yan sanda sun ce to amma cikin lokaci kaɗan da taimakon Allah daman shi inspector general na 'yan sanda ya turo mini jirgin sama mai saukan ungulu muka ainihin baza a gari wallahi Allah cikin ikon shi nan da nan muka samu kwantar da wannan tarzoma da 'yan sandan najeriya kuma sun kuma ba da bayani a kan irin hali da ake ciki a fadar na, na jihar kaduna wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane 55 a ranar alhamis a jamhuriyar niger kuma bayan mutuwar mutane hudu a cikin mutane hamsin da suka kamu da cutar kwalara a gundumar kwanni hukumomin kasar sun yi kira ga jama'a amma muna kira ga talaka da su ci gaba da unhwani da matakan da mun gaya musu matakai na menene na tsabta hannuwa zamanto suna wanke hannunsu da ruwa da sabini duk lokacin da suka yi wani aiki ko lokacin da suka yi ban daki To bayan haka Sarfil Hashim gumel zai shigo da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kasar Saudiya ta ce an tafka babban kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakajancin ta da ke Istanbul ta kuma yi alkawalin hukumta waɗanda suke da alhakin kashe shi. ministan harkokin kasashen ƙetare adel abjaberi ya shaida wa tashar talabijin ta fox news jiya lahadi cewa wakilan ƙasar saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki babban jami'in diplomasiyan ya jajintawa iyalan kashoji sai dai bai yi wani karin haske akan yadda aka kashe marubucin ba ko inda gawarsa take ko kuma yarima muhammad bin salman mai jiran gadon sarautar kasar yana da hannu a kisan nasa. mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tsaro john bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a moscow bayan da shugaba donald trump ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da rasha a zamanin yakin cacar baki bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov yau litinin da kuma shugaban kasar rasha vladimir putin gobe talata. Trump ya zargi Rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami abin da ya saba wa yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakancin zango ta shekara ta 1987 da aka fi sani da yarjejeniyar INF. Yeah, uh, Russia has violated the agreement. Ya ce Rasha ta saba yarjejeniyar sun shafa shekaru suna sabawa kuma ban san abin da ya sa shugaba Obama bai nemi janyewa ba. Ba za mu kyale su su yi ta saba yarjejeniyar nukiliya ba su je su rika kera makamai mu kuma a hana mu kerawa. yarjejeniyar ta haramta wa amurkawa da kuma rasha kerawa ko gwadawa ko kuma tattara makaman nukiliya da ke cin zango tsakanin kilomita 100 zuwa 5,000 zuwa yanzu kremlin bata mai da martani dangane da sanarwar ta trump ba banda kawai cewa da ta yi ana bukatar karin bayani a kai jiya lahadi aka shiga kwana na biyu na zaben 'yan majalisa ƙasa afghanistan abinda ya ba da dama ga waɗanda ba su sami kada kuri'a ba ranar asabar su yi zaɓe jami'an zaɓe sun ce mutane miliyan hudu daga kimanin miliyan tara da aka yi wa rajista ne suka fita zaɓe ranar asabar da kuma lahadin duk da kalubale da aka fuskanta da suka hada da rashin buɗe waɗansu rumfunan zaɓe da kuma matsaloli na na'urar zaɓe an yi fama da tashe-tashen hankali a lokacin zaben kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce adadin mutanen da aka kashe da kuma waɗanda aka ji wa raunuka da ya kunshi farin kaya da jami'an tsaro a yanayin da ya jibinci zaben ya yi ninkin ba ninkin adadin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar ƙungiyar taliban ta sha yin gargaɗi da cewa za ta kai hari a rumfunan zaɓe da duk ayyukan da suka shafi zaben sai dai barazanar ba ta hana mutane da suka yi rajista fita zaɓe ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ana ƙoƙarin gaske na hana 'yanci rani daga Honduras da ke Mexico a halin yanzu ketowa su ƙetaro zuwa cikin Amurka. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas ne mutane su nemi izinin samun mafaka a Amurka tun suna Mexico idan ba haka ba Amurka za ta mayar da su. Ya ƙara da cewa kotuna suna neman Amurka ta yi abubuwan da ba za su yiwu ba. ya ce danzazan 'yanci ranin abin kunya ne ga jam'iyyar democrat ya kuma buƙaci a canza dokar shige da fice yanzu yanzu nan trump da jam'iyyar republican sun mai da batun shige da ficen wani babban batu a zaben majalisa da za a gudanar wata mai zuwa suna zargin 'yan jam'iyyar democrat da goyon bayan buɗe kan iyakoki da ke ba masu aikata miyagun laifuka da masu safarar miyagun kwayoyi damar shiga amurka. daga ƙarshe 'yan tawayen jam'iyyar federal democratic fdp suna zargin dakarun da ke goyon bayan jam'iyyar people liberation movement ta sudan da ake kira splm da kaiwa dakarun ta hari a kotse kusa da garin nasir da ke jihar opanal kakakin da wato haɗakar ƙungiyar jam'iyyar Beshevrets ya da ake kira Sudan Opposition Alliance ko kuma SSOA a takaice ta ce dakarun hamayya sun kama kwamandojin na FDP major Janar Rick Gutlo da kuma Brigadier new lokacin da ake faɗan kwace ikon kokiya. Shugaban kwamitin harkokin kasashen ƙetare na jam'iyyar ya shaidawa sashen kudancin murya. labaran duniya ke aka saurara daga da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla rundunar 'yan sandan jihar kaduna sun ce mutum ɗaya ne ya mutu a cikin wani hargitsi da ya faru a yammacin jiya lahadi a kaduna kwamishinan 'yan sandan jihar ahmed abdulrahman ya yi mana karin haske akan yadda abin ya faru a cikin rahoto da wakilinmu lawa isa lawal ikara ya aiko mana ku kujamane muka samu labari na sirri cewa akwai wani coci kusa da kasuwa matasa sun cika shi suna ta mitin a ciki Cewa za su kai hari a kasuwan kujama kuma yau dinnan rana ce ta cin kasuwan kujama din mm. to muna iya kokarin mu gama wato hada bakin zare mu tabbatar da wannan labari sai labarin ya shiga cikin kasuwar kujama sai mutane suka fara gudu kururu ke dan kawai wani ma bai san me yasa wa'ancan suke gudu ba sai labari ya shigo cikin gari wai an fara kashe-kashe to ne da miyagu da barayi sai suka shiga cikin abun suka fara neman kone-kone da fasa shagunan mutane har suka fara jefe-jefe suna fasa motocin jama'a to amma cikin lokaci kaɗan da taimakon Allah daman shi inspector general na 'yan sanda ya turo mini jirgin sama mai saukan ungulu muka ainihin baza a gari wallahi Allah cikin ikon shi nan da nan muka samu kwantar da wannan tarzoma. rindinar 'yan sanda ta samu rahoto ko na kila rasa rai saboda ɗan guje-gujen da aka yi ko raunuka? Eh kwarai akwai ah, hanyar Yakubu Bridge an samu wata gawa a nan na wani mutum wanda aka cinna masa wuta. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da dokar hana shiga da fita cikin garin Kaduna na sa'o'i 24 kamar dai yadda mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya shaida mun cikin dare. Jami'an tsaro da sabon sojoji da zuwa cikin daren lahadin dai kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp ahmad abdulrahman ya ce an samu zaman lafiya a sassan jihar kaduna ko a ranar alhamis ta makon jiya an samu rikicin da ya yi sanadiyar hallaka akalla mutane hamsin da biyar da kuma kone shaguna da dukiyoyi a kasuwar magani sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce yanzu haka ta kama mutum 22 da ake tuhuma bisa zargin suna da hannu game da wancan rikici na kasuwar magani sai dai kuma har zuwa asubahin wannan rana ta litinin babu rahoton kama koda mutum daya game da guje-gujen da aka yi na garin kaduna a yammacin lahadi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. tuma da da isa lawal ikara a kan batun tashin hankalin na wato kasuwar magani kenan a nan kaduna wadda ya laƙume rayuka hamsin da biyar kwamandan ko kuma kaduna wakilinmu na abuja hassan mai na kaina ya halarci wani taron manema labarai a helikwatar 'yan sandan najeriya abuja inda ya haɗo mana rahoto akan hali da ake ciki akan wannan batun da yake jawabi a taron manema labarai a nan abuja kakakin hedikwatar 'yan sandan najeriya mr jima moshut ya ce kimanin mutane 55 ne aka kashe a rikicin na kasuwar magani da ke jihar kaduna kana an kone dukiya ta miliyoyin naurori mr moshut ya ce don tabbatar da dawo da zaman lafiya mai dorewa a yankin da ma jihar baki daya hedikwatar 'yan sandan najeriya ta tura ƙarin jami'anta zuwa garin na kasuwar magani the force will be proactive and strict Rundunar 'yan sandar za ta yi kan da garki sananta tsananta wajen gudanar da ayyukanta bisa bin dokoki da sharuɗan aiki. Sannan za ta tabbatar da cewar an bi dokar ta ɓaci da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa. Ko a kwanakin baya dai, garin na kasuwar magani ya yi fama da rikice-rikice masu alaka da addini da kabilanci. Shin ko ke haddasa irin wannan rikice-rikice sannan kuma me ya kamata a yi? tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan halayyar biladama farfesa muhammed tukur baba Shi ne rashin hukunta wadda suke haddasa waɗannan rikita cikin mutane da kuma da kuma rashin bincike na umun isa ni ke sa jama'a da suke yin irin wannan suke haka inda an yi bincike an samo waɗannan zai daɗa shawo kan wannan abin. Na uku ina ga cewa ya kamata haɗa al'ummomi da suke zamantakewa su rinka zama suna magana na yau da kullum suna ribawa su ga me ke jawo irin wannan wato akwai abin da ake kira quick intervention ya zama su al'umma su ne za su lura su yi bincike su ga abubuwa da yake iya jawo tashin hankali da rashin jituwa tsakanin al'ummunsu sannan sai su ɗauki matakai da kuma su ɗauki ƙudurin cewa ba za su bari wani daga ciki ko daga waje ya zo yana haddasa rikici tsakanin mutane ba. Gwamnati kuma tana da hakkin faɗakar da cewa mun shiga wani zamani da mutum ki da ya so ba yadda za shi zauna inda yake ce shi kaɗai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. zauna lafiya al'umma Tuba da la'agaida Hassan Maina kaina. a jamhuriyar Nijar kuma babban jami'in sadarwa a babban asibitin kwanni Malam Hassan Haruna ya gargaɗi al'umman ƙasar sai aiki da shawarwari da masana kiwon lafiya suka basu yayin da aka samu ɓullan cutar kwalara a yankin jami'in ya yi wannan gargaɗi ne a hirarsa da wakilin haruna mamman bako bisa ga cutar kwalara yanzu inda muke a nan gunduma makonni mun samu mutum hamsin wanda suka kamu da wannan cuta to cikinsu mutum hudu su rasa rayukansu to tun daga litinin zuwa yau ba mu samu mai wannan cuta ba ko guda kenan muna ganin eh, ta fara lahawa ba mu cewa ta kare gaba sai mu ce ta fara lahawa amma muna kira ga talaka da su ci gaba da unhwani da matakan da muka gaya musu matakai na menene na tsabta hannuwa zamanto suna wanke hannunsu da ruwa da sabini duk lokacin da suka yi wani aiki ko lokacin da suka hito ban daki ko lokacin da za su ci abinci sai an wanke ruwa da hannu da ruwa da sabi hannuwa da ruwa da sabini in kuma babu sabini a sa toka ita ma tana kashe kwayoyin cuta sai a wanke hannuwa da su na biyu ya zamanto abinci in ya kwana mu zazaha shi kafin mu ci shi na uku wannan abinci kamar kayan danye da muke ci ya zamanto mun wanke su da ruwa da sabini kuma mun sa wannan magani bleach sun tsaya tsawon minti goma sha biyar zuwa ashirin kenan kwayoyin cutar da sun mutu sa'annan mu ci su kamar yana zancen su mangwaro su lemu su da sauransu wanda muke ci da ni to na hudu ya kamata mu yi gina salangin ne kuma mu yi unhwani da salangin ne yadda ya dace wannan shina da muhimmanci eh, da dama ga jama'a na baka cewa ka yi addini ka baka da salanga ka ce ka yi kubilin mace babu salanga baya yi to ya kamata a ce kowa ya salanga a gidan shi ya wani da salanga sa'an nan ya zamanto ruwan da za mu sha ruwa tsabtace kai ya zamanto mun ci gaba muna ci gaba muna koma baya tun duk garuruwan nan tabarkalla inda ma ake da akwai shatu to inda akwai ruwan famfo bai kamata a ce muna shan ruwan kwararrabe ba in ma ina za ka biya da buta ka da ruwa in ka je ka sha ruwa tsarkake to madalla a gaida malam hassan haruna wato babban jami'in sadarwa a asibitin kwanni a hirarsa da wakilinmu haruna mamman bako waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun ci gaba da sauraron labarin ɗan sanda DSP Tijjani Bulama, wanda ya ƙoƙarin taimakawa bako wazir wajen ganin ya ceto shi daga halin da ya shiga. Don haka ne ma ya ƙaddamar da bincike. Amma binciken nasa ya jefa shi hannun jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da ake kira DSS. haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar dsp tijjani bulama da cin zarafin malam abba kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi A yau za mu karasa jin abin da ya faru da Tijjani Bulama. Suna Nasir Filhashin Gumel. duk lokacin da kake zaune wajen dss din nan a matsayin ka da dsp rundunar 'yan sanda bata zo ta bi sawu neman ka ba babu wanda ya zo amma daga baya da bayan su sun ɗauke ni for the second time akan cewa in faɗa in canza magana na sun ce wai ai shi DIG DIG operation namu wai ya zo har sau biyu. Eh, Joshua Kabila. Yes sir. Ya ce ya zo har sau biyu shi wajen DSS din amma dai kam ba ni ba a neme ni ba sai ranar na fita shine shi CP Provost ne zai ɗauke ni muka tafi for headquarters. Muna zuwa sai suka kai ne gun acting cpd na monitoring unit ina zuwa sai fara zage-zage ga barawon nan stupid why why da maganganu da kala-kala har ya bata mana sai na ce miki sa aikin na ne ni na neme shi na na fam na samu aikin nan saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu ni barawo ne ina sanya kidnapping all this and that zan iya an tube uniform na fahimce na mai wani aikina don Allah ya taimake da na karatu sai ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu yana zagi ne sai ya kira wani csp wai a csp ya zo da ya zo sai ce take the idiot out ka je ka ɗauka eh, eh, statement ɗinsa sai csp sai ya asanin wani dsp da wani asp suka je muka zanna muka zanna sai suka sai da ce to su bani eh, su bani statement form suna bani sai na gani statement form da with water caution sai da ce ya za su bani statement form na with water caution menene ɗin barawo ne sai suka ce abin da oga ya ce a baka idan da farko na ce ba zan rubuta state din ba ma sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da oga ya ce kenan da sauransu da sauransu sai na rubuta da na rubuta su karar kansu da na gawa statement din da suka kalla state din da we are shocked suka ce abin da ya faru kenan na ce da me aka ce musu ya faru me aka ce muku ya faru na ce abin da ya faru kenan mana na ce wani bincike kuka yi ne da sauransu ga sunan bako kun kira bako kun yi bincike ne ga sunan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabinsa ne ya gaya muku gashi abin da ya faru haka kawai blinded kun zo kun yi accusing ina menene wanda zai warrantin jiya sai su rufe ni har shaka wata daya babu wanda zai je na sai bayan wata daya tukuna za a dauke ni bayan na gama wannan masifan sai suka sai suka je suka bada statement form din ma shi TCSP sai muka sake shiga shi eh, wajen shi muna zuwa wajen shi shi sai ya mu an bashi directives wai ya faɗa min wani police station da nake sa a cikin garin Abuja nan a jihar Fene. ok akan kayi laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane ko yes eh. suka tambaye ni wani police station nake so a garin Abuja nan a jihar Fene. sai na ce ranka da wani nikan mene ne ne haka nan ne ni na so specifically su gyama mene ne ne a in ko suna ganin eh, don na kirawo bako na je na yi bincike ne don na kirawo shi a dosari da abba kyari ne suna ganin na laifi ne sai su faɗa mun meye ne suna laifin da ne din su faɗa mun nace wani police officer ne baya abaya abin da ne din nan a cikin police act an ni specify cewa kowane case dole dole sai ka ɗauko petition ka kai office ne ko kuwa da su ne tukuna za ka yi case nace so nawa ana cases za a kira mutum da waya a yi resolve nace police officer is not a Ina dama na so na tambayi ka shin aikinka matsayinka na DSP a sashin wannan binciken ya baka damar ka irin wannan aikin da kai of course ya bani dama don ai bincike ba kama mutum na na kulle ba na ɗaya kenan ba wani kuɗi na karbi agon mutumin nan ba na biyu bincike kuma ba kan shi muka fara wannan binciken ba bincike ina boko ina ina counter terrorism investigation unit unit so da yawa muna jin information based on information ba ma faɗa ma office za mu je mu nemi yan boko haram kama ba taɓa cewa private investigation ba so ni kuma yes na yadda an ba faɗa musu a office din ba shine zai warantin a rike ni har kusan wata daya wata biyu bayan sai sun kulle ni zuwa wata daya suka kawo ni gun police police suka ce in faɗa musu uh, police station nake so su kulle ni na ce musu a sokoro suka kai ni a sokoro suka sake kulle ni wata guda daya a sokoro da kwana biyu hajiya ta gefen abin ya bata mamaki ta ce a'a me yasa haka ne su police ba za su yi bincike ba tunda akwai wannan allegation din me yasa police ba za su je su yi da abba kyare din ko kuwa su je gidan shi don matsayin sa su je gidan shi su je su dauko sa ba police ba su yi ba tun farko dai mun ji ba ziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc amma babu abin da aka yi akan maganar shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar efcc ta hukunta su domin girman su ko mukamin su Ga Nasir ya dawo mana da wannan batu. A cikin zan taro nan shiri da bako zai Kyari da ke zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambaci yadda ya ce ya yi ta gwagwarmayar kai kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC kuma ya yi nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi. Bako kyari wanda ya ce har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya ko ma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba kyari inda ya ce a wani lokaci ma har Abba kyarin ya buga masa waya yana cewa ba shi da hakuri har mata kai ga sauyawa akalla ma'aikaciya ɗaya wajen aiki a hukumar in ji Bako waziri. With our modest achievement in this area, I can assure you that our politicians will be more circumspect as we go into the next general election. and our people have all to gain in this process of disinfecting Wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar EFCC inda mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu ya yi bayani kan nasarorin da ya ce hukumar ta cimma kama daga dawo da makodan kuɗi daga barayin biro da niyyar dirar mikiya kan sabon binciken badakala. a lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru dama magukan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa barayin biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki ga ma misalin wannan bayanin ne na ce ya kamata ku 'yan jarida ku ba mu guduma saboda ba mu bane amin akwai lokacin da ku za ku fita ku samu jawabi da sauransu ku aiko mana mu za mu je za mu je ko ina yanzu nan ba za ka yi sata a najeriya ka aje kuɗi ko ina ba a duniya because duk mun riga mun hada gwiwa da ko da kowa ba tare da naɗa sauti ba 'yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa wato wasu manya gwamnatin buhari mai dawar yaƙi da cin hanci da 'yan jaridar suka yi wa taken crocodiles wato kadoji kenan cikin mutanen da aka magana a kansu har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin abba kyari da cewa duk da bayanan bako waziri ba ji abin da efcc ke yi ba Kazalika ta batun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kwabe shi daga mukami EFCC ta shigo kuma nan ma sai sama-sama aka yi batun. Kafin na kawo muku martanin Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako waziri shiriri ta ce kawai ga kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babacir. A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawarar nan a cire shi daga kan wannan matsayi da yake ciki na gwamnati sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu a wannan kuma abinda muka ba da shawara shine ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shi ga hukumar yaƙi ci da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan goma sha uku da gwamnatin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hudu da su bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida magoya nana ta cewa babu wanda ya fi karfin doka a najeriya kuma ai babu ɗin ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi kazalika ma ana shirin daukar mataki na gaba a kan batun magu kai tsaye bai ce komai ba nan a kan zargin da ake wa abba kyari kazalika bai tabbatar da wani labari ne yunkuri da aka ce ya taba yi na awon gaba da abba kyarin a fadar shugaban najeriya ba bayan kammala musayar bayanai mun tunkari ibrahim magu inda na fara yi masa tambaya kafin na ankara abokin aiki na dan jarida ya yi wa magu wannan tambaya kan batun abba kyari ga yadda lamarin ya kasance kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe gobe kar yara su je su suna shan wahala eh. akwai batun nan ah, da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike sai ga shifa da shugaban kasa ta ce abba kyar baya da laifi shin me ake ciki ne akan wannan magana wannan maganan barkace ne barkace ne <laughs> Ah, ai ba sulme ne ah, ranke dade ina da tambaya da Allah karka a ah, ina da tambaya ina da tambaya da ranke ina da one question ina da one daga nan mago ya fice daga ɗakin taron ya nufi ofishinsa da ke cin hawa na wajen goma a sabuwar helkwatar ta efcc mago dai na nuna batun na bako kyari bai wuce na shirin barkete na rediyon human rights da ya yada wannan labari a abuja ba Wannan dai na nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa a kai. Kuma hakan ya nuna sai an kara tabo sauran sassa da ke da masaniya kan lamarin ko ko waɗanda aka ambaci sunansu cikin wannan binciken da ma jin komai 'yan majalisar dattawa ko wakilai za su yi kan lamarin tunda sun dawo zama daga dogon hutu wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi. wannan haka yake nasu sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamu yal hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kuma ga labarai a takaice kasar saudiya ta ce an tafka babban kuskure da kashe jamal khashoggi a ofishin jakadancin ta da ke istanbul ta kuma yi alkawalin hukumta waɗanda suke da alhakin kashe shi ministan harkokin kasashen ƙetare adel aljaberi ya shaida wa tashar talabijin ta fox news jiya lahadi cewa wakilan kasar saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tsaro john bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a moscow bayan da shugaba donald trump ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da rasha a zamanin yakin cacar baki bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov yau litinin da kuma shugaban kasar ta rasha vladimir putin gobe talata. trump ya zargi rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami abinda ya saba wa yarjejeniyar makaman nukiliya da aka cimma to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu sai can da hantsi za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da injiniyanmu na wannan safiyar john ellison baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.